وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم نور الدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السنة العاشرة شكرة تقوم سريع sariya wato karamin yaki da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika na'am fi rabi'il akhir arsala alaihi salatu wassalam Khalid bin Walid fi jami'i a cikin rabi'il akhir na'am manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika da Khalid bin Walid fi jami'i libani Abdul Madan a cikin wasu taron jama'a na kabilan Bani Abdul Madan bin Najran a can garin Najran daga cikin kasar Yaman na'am wa amarahu an yad'uhum ila al-islam sai annabi ya umarce shi ya kira su zuwa ga musulunci sau uku an kira su kiran farko in ba su amsa ba sai kuma a ɗan ƙara ba su wani lokaci hmm. sai a ƙara kiran su in ba su amsa ba a ƙara ba su tazara a ƙara kiran su kaga an yanke musu uzuri eh fa in abu qatalahum idan sun iya da su musulunta sai ya yake su falamma qadima ilaihim ba'atha rukban fi kulli wajhin a lokacin da ya fuskanto zuwa gare su sai ya aika da ayari ta kowane fuska yad'una ila al-islam ayarin nan suna ta kira zuwa ga musulunci na'am wa yaquluna aslimu suna cewa aslimu taslamu hmm. ku musulunta sai ku kubuta fa aslamu sai suka musulunta wa dakalu fi dinillahi afwaja sai suka shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a na'am fa qama khalidun bainahum yu'allimuhum al-islam wal qur'an sai khalid bin walid sayfullahi al-maslul Hmm. sai ya tsaya tsakanin su yana karantar da su musulunci hmm. yana karantar da su alkur'ani a gane nan na ce karatun qur'ani ba irin yadda muke a wannan zamanin ba ana karantar da su qur'ani kuma a karantar da su fiqhin qur'ani hmm. ya zama to mutum ya iya silawa ya iya tajwidin sannan kuma zai iya fitan ma da abin da ayan ke karantarwa an gane kasancewa su larabawa ne su ba su da matsala ko larabawa ne sun san nahawu da nahawu da sarfu da balaga da adab sun sha ne a mama su ba sa bukatar sai an samu wani littafin nahawu an gane yayi to saboda sun san nahawu sun san balaga sun san sarfu sun san adab sun san kaza kawai sai dai a fassara musu qur'ani a gaya musu fiqhin da qur'ani ya kunsa to su fahimtar qur'anin baya musu wahala amma kaga mu yanzu sai mun samu kayan aiki bayan ka koyi tilawa ka koyi tajwidi sai kuma ka zo ka zauna ana koya ma ulumul qur'an ana koya ma nahawu a koya ma balaga a koya ma sarfu a koya ma kaza shi yasa muke dan dauka lokaci mai tsawo eh? duk da yanzu su ma larabawa wasu daga cikinsu da yawa yanzu sun koma kamar mu wani balarabe ne amma duk wayannan ka'idojin larabcin duk bai san su ba su ma sun koma suna magana irin magana misali na'am na'am Ka kataba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bizalik sai manzo sallallahu alaihi sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan yana bada labarin musuluntar su na'am fa arsala ilayhi an yaqdama bi wafdi sai ya aika zuwa ga Khalid cewa ya taho tare da manya-manyan bakinsa nan fa fa'ala sai ya aikata wa hina istama'u bihi sallallahu alaihi wasallam qala lahu a lokacin da suka hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu bima kuntum taglibuna man qatalakum min fil jahiliya ku mm. ga ya musulunku naga ku din nan kuna da wuyan sha'ani ana shan wahala kafin a samu nasara kanku bima kuntum taglibuna man qatala kuntum jahiliya da me kuka kasance kuna rinjayen wanda ya yaƙe ku a cikin jahiliya idan kuna yaƙi da mutane ya kuke yi kuke samun nasara kansu qalu kunna nastami'u wa la natafarraq yace mun kasance muna haduwa ne ba ma rabuwa wannan shi ne babban sirri muna haduwa ne kullum kanmu a haɗe yake ba ma yarda da duk abin da zai kawo mana rabuwan kai an gane to kaga manzo Allah ya tambaye shi ga su asalin su kafirai ne amma suna da wata ka'ida wanda ta akan suke tafiya wannan ya sanya suka yi karfi ba sa tabuwa an gane kaga na wajen yanzu musulmi zai samu fa'ida daga wannan kenan ko ka tambayi kafiri kuma kafiri ya baka wani sirri sirrin nan kuma ya dace da musulunci ya dace da ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u tafshalu ku yi da'a ga Allah da manzansa ka ku yi jayayya sai ku yi rauni wata zahabar yukum sai karfin ku ya tafi kaga kenan jayayya da kuma ainihin sabani yana sanyawa karfin mu ya tafi in karfin mu ya tafi sai mu yi rauni idan muka yi rauni sai makiya cikin sauki su samu nasara su yi mana kwaf daya an gane wannan ko na'am wala nabda'u ahadan bi zulmi kuma kada mu fara mu wani mutum da zalunci kada mu kuskura mu zalunci kowa wato bana mu din nan ba ma fara zalunta kowa duk a jahiliya suke da wannan dabi'a ba sa kuskura su zalunci wani kenan ko da kanku haɗe kin kun zama azzalumai to insha Allah sai kun yi rauni qala sadaqtu sai yace kun yi gaskiya wa amara alaihim zaid bin husayn sadaqtukum ko kuma gaba ah, na ka eh, sadaqtu ne sai yace kun yi gaskiya anan kuma na gaskata ku wa amara alaihim qais bin husayn zaid bin husayn eh sai shugabanta musu da qais bin husayn ku gani ya shugabanta musu da qais bin husayn الحزيري رسول الله على بن هاري بن كعب قيس بن حسين وهو صواب نعم قيس شنو ديري قيس شنو ديري an sai musu da qais bin hussein masu ɗayan ba na zai kuskure ne masu ta hakiki sun ce qais ne shine daidai eh mu duba cikin sira na ibn hisham sai تمام الوفاء هو إتمام الوفاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى يا عمر annama nazalat innama nazalat ayatul raka ma ayatul shidda yau ana maganar rasuwan ainihin abubakar da siddiq radiyallahu anhu kuma hmm. ya nada ya nada umar ya zama khalifa ko hmm. to yana ma umar nasihohi hmm. yana cewa shi bar gani ba ya kai umar innama nazalat ayatul raka ma ayatul shidda ba ga cewa ayoyin ainihin raka ko ayoyin raja ayoyin nan na fata sun sauka tare da ayoyin tsanani Allah ya saukar da aya na al-khawf war raja ya hada guda biyu gaba daya ko ba saukar da guda daya ba Allah ya saukar da ayan tsoratar da mu kawai ko kuma ayan kawai a ita kwadaitar da mu rahama Allah muna ganin aljanna rababa hmm. a duk ba haka ba da aka saukar da ayan ainihin romo-romo sai kuma aka saukar da aya na tsoratarwa ayan tsanani to anan sai mutum ya zamanto yana da fuka-fukai guda biyu yana tashi duk sanda ya ga dama wa ayatu shidda ma ayatu raka kuma ya saukar da ayan tsanani tare da aya na ainihin laushi na'am li yakuna almu'mina ragiban rahiban idan mu'mini ya tara siffa biyu ya zama ragiban rahiban hmm. mai kwadayin rahama mai tsoron azaba hmm. a gani in ya karanci ayatul raka sai ya zama to yana ta kwadayi yana ƙara kusantar aljanna in ya karanci ayoyin tsoro kuma sai ya zama to yana ta firgita daga azaban wuta to wannan zai bashi saiti ya zama to yana tafiya akan daidai ba zai lalace ba in ya dauki bangare ɗaya ya lalace eh la yargabu ragabatan yatamanna fiha ala Allah ma laysa la wato kada yayi kwadayi ba zai yi kwadayi ba gayan kwadayi wanda zai ringa buri wajen Allah abin da bai da shi a gani domin idan ya dauki ayatul raja ko raka zai zama to yana ta kwadayin aljannan da ba na shi bane kuma hmm. gashi yana ta zinace zinace gashi yana shaye shayen giya gashi yana luwadi gashi yana kaza amma shi kullum kawai tunani yake kawai ya kosa ya mutu ya shiga aljanna an gane to ga dai kurakurai yana tare da su amma tunaninsa kullum aljanna saboda kawai abin da ya karanta kawai ayoyi na na laushi an gane ku na'am wala yarhabu rahmatan yalqa fiha biyari kuma ba zai ji tsoro gayan tsoro ba a me wato ba zai ji ba zai ji karatu dan kare ji tsoro gayan tsoro wanda yalqa fiha bi yadihi ko yulqi fiha bi yadihi bi yadihi la tahluka irin tsoron da zai jefa hannayensa zuwa ga halaka kenan an gane zai yulqi fiha bi yadihi hmm. eh wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka kare ya zamanto yana jin tsoro irin tsoron da firgita in yawa sai mutum ya saki jiki wato ma'ana yanzu misali kaga in mutum na karatu kamar karatun boko haka akwai yadda za ga wani malami zai zo ya firgitar da kai firgicin da za ga cewa ba zan taɓa iya mathematics ba zai gaya ma mathematics sai wani da wani to in ya riga ya ma bayani zai ka da kanka daga cikin wani da wani hakura kuma ashe darasi ne mai sauki in ka samu wanda ya kware to sai ka ga mutane da yawa da zarar an ce lissafi da in an ce lissafi malamin lissafi na zuwa za a fita ta windo a gudu sai ga mutum kowane darasi kana ci amma lissafi ka riga kayi surrender ku fahimci wani go? to saboda menene tsoro an riga an baka tsoro an firgita ka amma da zarar an kwadaitar da kai aka nuna ma abin zai yiwu dan adam kullum kana nuna mai abu zai yiwu duk wahala abin sai ga ya yiwu to haka nan a da sai a ce ma a a'udhu billahi kai kana da zaka yi nahu ka san nahawu kuwa to tun anan wajen kawai an riga an shika da yaki in ana darasin nahu sai ka koma gefe ba darasin ka bane an gane to ire-iren wannan yana kashe wa mutum gwiwa yana karya mutane gwiwa sannan kuma ga mutum ba shi da wani kuzari akan al'amarin to in dai mutum ya ji tsoro ya firgita anya ku zan shiga aljanna anya ku zan yi kaza sai ga ya jefa kanshi zuwa ga halaka sai zai daina ibada shikenan ya hakura an gane na'am alam tara ya umar innama zakar Allah ahli nar bi a a'mali shi ba gani ba kai umar innama zakar Allah ahli nar ba ga Allah ya ambaci yan wuta bane bi aswai amalihim da mafi munin ayyukansu Allah da ya ambaci yan wuta sai ambace su da mafi munin ayyukansu fa iza zakartuha qultu inni la arju an la akuna min idan na tuna da ita abubuwan da Allah ya ambata da miyagun ayyukansu hmm. sai in ce inni la arju an la akuna minhum lalle ni ina fatan kada in zama daga cikin su hmm. saboda an ambaci miyagun ayyukan sosai kuma an ambaci sakamakon su wa inna ma zakara ahlul janna bi ahsani a'malihim kawai ya ambaci yan aljanna ne kuma da ainihin mafi kyawun ayyukansu na'am li'annahu tajawaza lahum amma kana min shay min sayyi domin Allah ya ketare a gare su ya yafe musu abin da ya kasance mummuna na'am an gane sai ya ambaci mafi kyawun ayyukansu kaga in aka ambaci mafi kyawun ayyukan kamar ana kwadaitar da kai ne in kana son aljanna ga irin aikin da zaka yi ka shiga na'am fa idza zakartuha qultu idan na tana da ita sai in ce aina amali min a'malihi kai ina aiki na daga ayyukan su ina ni ina aikin idan Allah ya ambaci wannan sai in ji jikina ya mutu ce ina ni ina aikin in kuma aka ambaci yan wuta sai in ce yaya za a yi in tsira daga azaban wayannan. kaga mutum yana nan yana bainar kau hmm. war raja fa in wasiyati idan ka kiyaye wasiya na kai Umar na'am fala yakunu ghaibun habba ilayka min hadiri wanda wanda baya nan ba zai zama to ya fi soyuwa a gare ka daga wanda yake nan ba kamar mutuwa na'am zai zama mutuwa ya fi soyuwa a gare ka saboda ka riga ka saki jiki ka riga ka ka samu nutsuwa akan addinin ka na'am walasta bi mu'jizi kuma kai baka zama to mai gagaran Allah ba subhanahu wata'ala na'am summa tufi radiyallahu anhu sannan sai Abubakar radiyallahu anhu sai ya rasu hmm, bi samani baqina min jama'al akhirah da wato kwana takwas da ya ragu daga watan jima'ar akhira ya kare ya rasu A kanar فكانت خلافته رضي الله عنه 60 وثلاث اشهر سنتين سنتين كي ya kasance shugabancin shi Bakar radiyallahu anhu shekaru biyu ne da watanni uku ya yana shugabanci amma kuma wato shekaru biyu masu albarka hmm. domin nasarar da ya ce a ciki ba ƙanana ba ne da kuma kwanaki goma na'am tawajjaha bi amali aljalila wato ya fuskance ta da ayyukansa masu daraja wasirati alhabila da kuma sa, ɗabi'ansa tarihinsa wanda yake abin yabo hmm. fabihi kana lamma sha'asal musulmi da wannan shekaru ne shekara biyu da wasu watanni sai ya tattaro ainihin watsewar musulmi hmm. ya tattaro musulmin da suke watsa sun tarwatse ya tattaro su ya haɗu kawo kansu ba da firkatihim bayan bayan da suna rarrabe nan bi raddi kaseer min al-arab bi riddati kaseer min al-arab ridda da ridda na da yawa daga cikin larabawa domin lokacin da abubakar ya hau kan mulki ya zo ya tarar da al'amura sun lalace mafi yawan mutane sun yi ridda kabilu kabilu sun yi ridda wasu sun hana zakka sun ce dama wanda ake ba zakka mutum ɗaya ne kuma ya riga ya rasu hmm. babu wani shugaba da ya kai matsayin za su ba shi zakka suka ce Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqa tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ai zakka an ce ne ya karba daga wa an ce ma annabi khudh ne annabi aka cewa ka karba daga cikin dukiyar zakka sai ce Abubakar kai annabi ne to ba za mu baka zakka ba to shine Abubakar fa ya tsaya tsayuwar daka yace to shi wakilin annabi ne bayan tafiyar annabi shine wakilin annabi duk wani aikin da annabi yake yi a cikin musulunci wanda ba wai yake masa gare shi bane wallahi zai yaki duk wanda yake yin sa to shikenan anan wajen Abubakar ya tsaya tsaye ya ce wallahi duk wanda suka raba tsakanin sallah da zakka ya yaki su kuma haka aka yi sannan wanda suka yi da awan annabta musailama al kazza da wannan mata ya zunanta saja da ainihin irin su kasu dai kala kala wanda sun zo sun yi ridda sun yi da awan annabta kuma sun samu mabiya sosai kuma al'amarin ma yana da alaka da dan kabilanci kabilanci haka nan ka san in mutum na so ya samu nasara kan wani abu sai sai shigar da wani abu na san rai to waye da suka yi sai suka shigar da kabilanci suka ce da can da mu da banu hashim muna kan kankan ne babu wanda ya wani wani lokaci mu samu nasara a kansu wani lokaci samu nasara a kanmu amma yanzu banu hashim sun wuce mu saboda sun san me za su wuce mu sun mana wayo Waye mai suka yi sun yi da'awan su a cikin akwai annabi tunda suka yi da'awan ta haka sun wuce baya za mu kama su dole ne muna so mu samu nasara kuma mu zama masu daraja kuma mu zama to a cikin akwai annabawa ina wata gani to da shi kabilanci na da tasiri sosai wallahi kafin ka ankara sai ga ga banu hanifa su ma sun gamsu cewa gaskiya inda suka kyala banu hashim dama akwai akwai ta jikakkiya tsakaninsu in sun kyale su da wannan mukami na annabta ce muhammadu annabi ne a shi kenan an wuce kabilansu su za su rai da ba shi za sai musayi lama zo awon an annabta suka bi shi yana gane cewa da'awa ne na kabilanci kabilan gaba ɗaya suka bi shi wani hari ba sai yan kaɗan amma awon manzan Allah ba sallallahu sallar wasallam bani hashin sun bi shi sai kaɗan farkon awon shi ya samu ya samu biya ne daga washi saboda shi da awan shi da awani na Allah ba na kabilanci bane amma ga ga da awan kabilanci ne banu hanifa sai zama an a cikin su sanan kuma kabilan gaba ɗaya suna kare wannan annabta kun gano wannan ko to idan irin wannan abubuwa suna shiga akan shigar da su dan a cimma wani buri ne na duniya sai mutum ya amfani da irin wannan propaganda akai an gane ai to abubakar da ya zo cikin shekararsa biyu yana daga cikin aikin da ya yi kuma ya samu nasara kan shi ya tsaya ya yaƙi wannan masu hana zakka ya yaƙi masu rija sannan kuma ya zo ya yaƙi na waje ya yaƙi ainihin kafirai na waje shi ya samu nasara ciki da waje cikin shekara biyu kuma da yan kai وهو الذي ابتدأ بتجريد الجيوش على الدولتين شيني wanda ya fara da ainihin tsaraitar da ainihin runduna akan daulolin nan guda biyu masu girma Farisa da Rum Abubakar ne ya fara shirya sojoji aka yaƙe su na'am al-mujawaratan wanda suke makwabtaka ga garuruwan musulmi na'am li saboda kiran su zuwa ga addini mai kakke farisa da rum kama a ce america da russia a yanzu ka san dai dauloli ne masu ji da kansu to abubakar kuma ya fara shirya sojoji aka yaƙe su a ce mu 'yan najeriya yanzu mu shirya sojoji mu je mu yaƙi america ya zamanto daga najeriya mun shirya rundunar za mu yaƙi amerika da russia kasan ku mun ɗauko dalaba ga mu hmm. eh? to wannan shi ne fa abin da aka yi don ka san ƙarfin musulunci a cikin zukatan sahabbai hmm. da kuma ƙarfin imani da allah da kuma dogaro gare shi hmm. eh? na'am aw ta tahta hukumi ko kuma shiga ƙarƙashin hukuncinsa sun kira mu a ce mu yanzu mu kira amerika da russia su shiga ƙarƙashin hukuncin najeriya ko mu yaƙe su yaya za su kalla abin mamaye, ya su kalla abin sai sun yi dariya tukuna sosai da za su ɗauka wa'in nan wai za su ɗauke maka wani ne na za su ɗauki abin da wasa sosai hatta ya kuna adaluhu wa musawatuhu eh, a maini li jami'il har ya zamanto adalci da kuma daidaitawa wato daidaita halitta ya zama ba bambanci tsakanin kowa bawa shi ma mutum ne yadda kowa yake mutum da zuwansu hmm. haka ya zama ya gabe ga dukkan al'umma gaba daya wato adalci musulunci na'am allazina ruzi'uku bi wa'anda aka wulakanta su mutanen da aka kaskantar da su ruzi'u hmm. mutanen da aka tauye su da sarakuna ya udduna an fusahum aliha sarakunan da suke lissafa kansu a matsayin alloli sai suka tauye jama'a ya zama sun sun hau saman mutane sun bai da mutane bayi suna ta bautar da su suna lissafa talakawansu a matsayin bayi suna bautar da su sannan suna tafiya a bayan jin daɗin su kawai duk abin da ya musu daɗi nan suke tafiya da kuma sha'awar su mahama adamin darariha alariya duk yanda ainihin cutarwar ta ya koma ga talikai to hmm. insha Allah za a wato ana so a yaƙi wayannan bayan Allah a dawo da musulunci yadda yake fafazar juyushuhu bin nasri fi jami'i mawaqi sai rundunansa na abubakar suka samu nasara suka samu riba da nasara a cikin dukkan waƙi'o'in da suka yi eh sahihul imam muslim hmm. wanda sauran kananan kuma ba da kyakkyawan tunani ba su kamar cewa wannan da wannan wannan hmm, kuskure ne amma galiban ka dama za a yi da'awa kaga misali kamar da'awan da aka fara na musulunci kaga mutanen maka sun amsa amma an amsa da yawa daga waje saboda uslubin da'awan mai da'awa ake dubawa a ga inda ya dosa in awan shi yana karkata ne zuwa ga ainihin yana so ne ya daga jama'an shi sauran jama'a kuma ya kasa da su mutane suna kallo a gani yanzu kawo misali yanzu duk kabilancin da mutum ke da shi a Najeriya ya kalli mulkin Buhari ka fahimci wannan ta ga yana so ya kabilanci amma zai rasa yadda zai yi in ya ce Buhari a mai kabilanci ne to zai kalli gashi ya bada mukami kaza ga wani gashi ya bayar ga wani dan kabila kaza ne ya bayar ga wani dan kabila kaza ne to ya kalli yanayin abin sai ya rasa yadda zai yi ya soki mutane akwai wani dan arewa ne ya so ya kawo matsalar dan nan manzilin bai yace ya fahimci buhari yana so ya mayar da wannan fati fati musulunci kafirai suka mai raddi yana so ya lalata al'amura kafirai suka fara mai raddi wannan magana ɗaya ne su da suka yi analysis kaza ya zama kaza kaza ya zama kaza amma duk sauran da suka yi mulki ba duk wanda ya mulki za ka ya karkata zuwa ga bangaren shi sai ga aka je Abuja kawai sai ga mutanen shi ne kawai suke samu kwangila suke samu makamai suke samu kaza to shi wannan ba haka bane har ma yake cutar da nashi dan ne ka gane to in ka kalli da'awa kaga da'awa yanayin mai da'awan shi burin shi yanzu da'awan musulunci bilal ne kira sallah ba wanda lokacin abdul habashi ta an ra'aka hu zabiba eh? bawa ne mutumin habasha bakin irin wanda larabawa na kyaman shi ka sa shine daga daga liman sai ladan a masallaci to shine mai kiran sallah a duniya gaba ɗaya dole ne ka kalla ka ce wannan mutane wannan da'awan Burinsu kawai ana so ne a musulunci ake zuwa karantar ba wata kabila ake zuwa daga ba ka fahimci wannan to inda ana yin haka to za a ga cewa duk yadda ko da mutum hasidu ne za ka sada insha Allah sai ya janye wani ne gaske بسم الله الرحمن الرحيم باب الدليل على أن أن على أن قاتل نفسه لا Babu باب ala على أن قاتل نفسه cewa lallai mai kashe kanshi baya kafirta حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أهل نفسه كيف نقول أين النهاج إيه، باب الدليل على أن قاتل نفسه إيه؟ النهاج تكلم ايه qatila nafsahu nafsa anna qatila nafsahu eh in ma ya zama qatilan nafsahu anna qatilan nafsahu ya zama to ya amalu amal fi'li an gane wannan ko ai allazi yaqtulu nafsahu qatilan nafsahu ko kuma qatilan nafsihi mudafun ilayhi an gane babu dalili to amma wannan naku me yasa din nafsa wiza eh. to dalibin hau zai amma da ka'idar karatun shi da na hau ya gane in an ce katila zariba da ne ko zariba waladihi zariba waladihi ko zariban hune an gano wannan za a sami tanwini ne eh. lallai babin dalili akan cewa anna qatila nafsihi la yakfur cewa lallai mai kashe kansa baya kafirta idan mutum ya kashe kanshi kafiri ne shi akwai masu ganin duk wanda ya kashe kanshi ya mutu kafiri to shi yasa imamu nawawi ya bude wannan babi dan ya wayar da kawukan mutane kisan kai ba kafirci bane hmm. a ah, imam muslim da afwan imam muslim na حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان عن أبو قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر عن بن عمرو الدوسي wato lallai Tufayl bin Amr ad-Dawsi radiyallahu an atan sallallahu alaihi wasallam fa qala ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah halaka fi hasini wa man atin ya rasulullah shin kana da shin kana buƙatar wani katanga wani ganuwa wanda yake tsararre da kuma kariya kana buƙatar kariya ya rasulullah kana buƙatar ganuwa wanda yake tsararre da kuma kariya alhisnun kana li dausin fil jahiliya to akwai wata ganuwa da kasance ga kabilan daus a cikin jahiliya na'am fa ba zalika annabi sallallahu alaihi wasallam shin kana son wannan wannan ganuwa din sai annabi ya yarda oh, lillazi zakara lahu al-ansar saboda abinda Allah yayi tanaji ga ansar shi yana so kaman manzo Allah ya koma wajen kabilar Daus ya kyalawa ya kyala ansar ansar suna da wato ƴan kabilar Daus yace ganuwa ne masu karfi za su baka kariya ka isar da da'awa an gane kamar yana so ya ce mai ka kyala mutanen Madina ka dawo zuwa gawa kabilar Daus kuma shi wannan misali kamar mutane ne kun daɗe tare da su sun tsaya saboda Allah wajen ganin cewa karatu ya tafi an fahimci karatun yadda ya dace tsayawa sun tsaya tsayuwan daka sai wasu kuma suna so su taɗe wayannan mutanen misali to manzo Allah sa sanin yayi da'awa ya daɗe yana yi mutanen Madina sun wahala da shi wajen isar da wannan da'awa kuma sun yi shi bi kulli ikhlas ba sun yi dan neman duniya bane ba sun yi dan neman shahara bane Mm. Allah ya nuna sun yi ne don neman yardan Allah subhanahu wataala lil al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun Allah yace su ne masu gaskiya a cikin imaninsu to sai wani yake so ya dan nuna ki dan shagu eh to ya rasulullah ga bangaren mu ya rasulullah kabilan daus wato ganuwa ne tsararre kuma kararre wanda in ka rike su insha Allah za ka samu kariya kuma ka isar da da'awa sai annabi ya yarda an gane ma hajara annabi sallallahu alaihi wasallam ila madina to lokacin da annabi yayi hijira zuwa ga madina hajara ilayhi tufail bin amr to shi tufail bin amr yayi hijira zuwa gare shi wa hajara ma'ahu rajulun min qaumi sai wani mutum daga cikin mutanensa suka yi hijira tare da shi fashtawul madina sai suka ji rashin dadin madina ishtawau wato yanayin waida din madina bai dace da su ba sai suka ji rashin rashin daɗin yanayin madina famari da to sai shi tufail famari da sai ya rashin lafiya fajaz sai ya yi raki da ya rashin lafiya sai ya kasa haƙuri an gane shi saboda yanayin garin bai dace da shi ba za ga wani lokaci akwai garin da in kaje sai kai ta ciwo saboda kai mutum ne mai son sanyi kuma garin tsananin zafi ko kai mutum ne mai son zafi garin kuma tsananin sanyi garin shi an gane to irin wannan sai ga mutum yana ta rashin lafiya kafin ya saba da garin ya ji jiki to sai ya ɗanyi yi raki fa akaza mashakisa eh wa hajjara ma hura julun ne ba dufai din ba sai wani mutum ya yi hijira tare da shi min kaumihi daga cikin mutanen shi dufai din ko sai suka ji yanayin dacewan yanayin Madina sai mutumin yi rashin lafiya sai ya yi raki sai mutum ya ɗauki wani abu kaman almakashi nashi nam faqata biha barajibu sai yanke yatsunsa da sai da sai hannayensa suka ta tsiyaya hmm. hannayen suna ta tsiyayar da jini har wannan bawan Allah ya rasu fara'ahu tufail bin amr fi manami to sai tufail bin amr sai ga wannan bawan Allah cikin bacci na'am fara'ahu wa hay'atuhu hasana sai ya ga mutumin amma mutumin yana cikin kyakkyawan yanayi yanayinsa mai kyau gashi nan da ya kashe kanshi hmm. amma kuma sai ya ganshi yanayin shi mai kyau sosai ya ganshi yana mai lulluba hannayensa kamar ya sa bandiji ya ya ɗaura wajen da ke zuban jini din sai ya ce masa ma sana'a ka menene ubangijinka ya aikata da kai bayan ka kashe kanka tunda mun san kisan kai laifi ne mai girma wala taqtulu anfusakum hmm. inna allaha kana bikum rahima gafara li bi hijrati ila nabi ya gafarta mun saboda hijira ta zuwa ga annabi na an gare na yi laifi mai girma amma hijira ya kankare mun mai kenan hijira yana mai hijira yana kankare zunubai an gane in mutum ya yi laifi sai ya yi hijira to wannan hijira yana kankare zunuban mutane innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awa wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan mai wajen jilala lahum maghfiratun wa karim su wayannan suna da gafara na musamman da arziki mai girma shine aljanna to wannan bawan Allah gashi yi laifi ka kaba'ira ya aikata kisan kai ka kaba'ira ne to amma saboda hijira sai ce Allah ya gafarta mu saboda hijira ta zuwa ga annabinsa am faqala mali araka mughaddiyan yadayka to me yasa dan kana lulluba hannayenka bai dalili na'am qala qila li lan nusliha minka ma an ce min ba za mu taɓa gyarawa gare ka abin da ka ɓata ba ba ka ɓata ba ka yi wannan ka zo ka yi gajiya haƙuri gajin haƙuri ka lalata hannunka ba su ba za mu gyara shi ba ka zauna a aljanna hakan mutum ya zauna a aljanna da har daga gyambo da gulando misali ai akwai sauran jin daɗi ko an ce wala kun fiha ma tashtahi an fusukum to in dai mutum na sha'awa zai yiwu ya yarda hannun shi ya zauna da gulando. in an ce mutum duk abin da kake so ka roƙa Allah zai baka kaga dole mutum zai roƙi cewa menene cewa Allah ya warka mai da wannan hannun faqassaha tufailu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan mafarki ne fa tufailu yayi hmm. to sai tufailu ya bada labarin wannan mafarki ga manzo sallallahu alaihi wasallam dama wani lokaci mafarkin mumini yakan zama gaskiya نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سيدنا النبي يا الله وليديه فاغفر ya Allah hannayensa ma ka gafarta musu su ma hmm. <laughs> hannayen da ya yi wannan laifi su ma ka gafarta tare kenan insha Allah annabi ya masa addu'a da bakinsa mai albarka ana fatan hmm. kaza to da wannan mun samu hujja mai karfi akan cewa mai kashe kanshi ba kafiri bane shi hmm. mai kisan kai ba kafiri bane kamar yadda wasu ka fahimci abu. yawwa ah. to wannan muka duba hadisin shi dufail wato ya musulunta kafin hijira kenan kun lura da ya musulunta ya yi sha'awar mutanen kabilar daus su to su za su taimaka wajen yada da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya gamsu da da'awan, to sai ya zamanto manzo Allah kuma shi Allah ya nuna mai mutanen Madina yana sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake ba sai yake sallama wa magana shi tufail saboda Allah ya riga ya sanar da shi ta hanyar wahayi na Madina da sauransu to wannan shine dai abin da abin ke nunawa an gane to an ka duba awan manzo Allah sa alaihi wasallam suka taimake shi ba wai yan kabila shi bane ma ga asali yan kabila sun bada gudunmawa su banu hashim kaɗan sun musulunta a lokacin nan amma wasu daga cikin sun ba shi kariya ne da kabilanci a lokacin su abu ɗali da sauransu sun tsaya ne saboda ɗan ƙabilan su ne shi kuma ɗan su ne ba su yarda a taɓa shi ba an gane yayi sun yarda sun zauna cikin wani irin ƙangi ba ci ba sha har sun kuma suna cin ganye ba wai don sun musulunta ba ko ba wai don sun gamsu da addinin ba a'a saboda ana so a wulakanta musu ɗan ƙabilan su ana so a wulakanta musu ɗan su an gane shi yasa su kuma 'yan shi'a saboda jahilkan wannan ƙa'ida sun ce abu ɗalib ya musulunta ya za a yi mutum bai musulunta ba kuma a ce ya zo ya taimaki addini to suna manta yanzu america in har kana america masallacinka in za a kai ma hari za su sa sojoji su ba kariya kana wa'azi ga arne yana ba kariya da bindiga ya tsaya kana isar da sakon Allah shi kuma wuta za shi amma yana ta ba da kariya kun saboda tsarin na demokrasi ya hukunta duk wani addini in za ka yi tsaya su ba kariya shi za ga wani ma musulmin in an kore shi in yana awa a garin musulmi an kore sai gudu kasashen turai yanzu muhammadu surur zainul abidin shugaban sururiya wanda ya gina masallatan nan su abin nan tada da waye da sai shi wannan malamin da saudiya suka neme shi na gudu ingila yanzu yana ingila ta ingila yake tura wa saudiya da sakonni kuma ingila tana ba shi kariya da makamansu da komai kun gane saka ba abin mamaki bane dan kafiri ya baka kariya shi balarabe musamman balarabe ma balarabe in kai dan kabilar shi ne to zai iya zai iya karar da rayuwar shi gaba daya ba zai da wulakanta ko a taba ka ba yana daga cikin kila hikimar da yasa Allah da ya tashi turo manzo sai turo shi balarabe dan da ya turo dan Najeriya wallahi islamu mu mu kaji zamu ba yadda yana fara da amma ga bai mana ba za mu kama shi mu mika shi kun gane yi. na'am wa alaikum salam eh to ai ai wannan ma ba ce bai wannan ma zunubi yayi amma da yi hijira ba ya kankar hijira ya kankar wannan zunubi kaba'ira ne mutum ya aikata ai wannan wanda aka ce yana wuta ya yi zunubi to amma ba shi da aikin da zai kankare mai wannan zunubin sai Allah ya mishi azaba ka shi wannan amma wannan da yayi zunubin sai yana da abin da zai kankare min zunubin shine hijira sai hijira ya shafe wannan ittaqillaha haythu ma kunta wa abbi bi sayyi'atan hasana tamuha wa khaliqin nasa bi kulli hasan ka shi ne yawwa kuma shiga wuta ba yana nufin mutum ya shiga wuta ba yana nuna mutum kafiri bane babu talazumi tsakanin shiga wuta da kuma kafirci eh ba lalle in yana da wasu hasana ga kaman wannan mutum ya yi hijira na a yanzu akwai hanyoyi da dama da mutum yana ya kashe kanshi amma da'ire shi ya shirya da al'umma da yawa sa ya gina masallatai ya yi ayyuka na alkhairi kala kala da sauransu ai akwai abubuwan za su iya zama su wasa su zama su sawa su mai gurbin wannan abu kada shi wannan har yanzu akwai wannan opportunity din na'am kisan kai wa may yaktul mu'mina muta'abbidan kaga shi ma kanshi mu'mini ne qatala nafsu fa jazaohu jahannam zai dade a ciki dadewa mai tsawo wa gaziba Allahu iya hana aiki firrihi allati takunu qurbil ƙiyama. babi game da iska wanda ke kasancewa qurbal ƙiyama kusa da tashin qiyama taqbidu man fi qalbihi shay'un min al-iman wanda tana karɓar ran wanda a cikin zuciyarsa akwai wani abu daga cikin imani wani iska ne yana zuwa tashin ƙiyama in ya kusa duk wani mutum wanda yake da ƙwayar zara na imani wannan iska zai ɗauki ran shi hmm. eh haddathana Ahmad bin Abada ad-Dabi حدثنا عبد العزيز بن محمد وابو الكما الفروي قال حدثنا صفوان بن سليمان عن عبد الله بن سلمان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث ريحا من اليمن للي الله yana aiko da wani iska daga can Yaman ana yawan ambatan Yaman Yaman Yaman an gani yawan gari ne mai falala fa da gaske al yana min al iskan nan ya fi laushi fiye da al yana da laushi sosai iskan fiye da alharini fala ta da ahadan fi kalbi iskan baya barin wani wanda a cikin zuciyarsa kala abu alqaba misqalu habba wanda yake gurgurun kwaya na zarra qala abdul aziz al-aziz yace zarra min iman hmm. ba ta barin mutumin da yake da gurgurun kwayan zarra da imani illa kabadatu face ta karbe shi an gare in ta karbe shi wa yabqa asrarun nas wa alaykum taqumu sa'a sai asraran mutane su wanzu wanda akan su dai kiyama za ta tsayu kuma ji wani sai a shararan mutane su wanzu wanda akan su dai kiyama za ta tsayu to wancan hadisin fa ya za mu yi mu haɗa alaƙa tsakanin wannan hadisi da kuma wancan hadisin na nufi cewa la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'a wasu bangare daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba mansura alal haq ana taimakon su akan gaskiya Allah yana ba su nasara saboda sun tsaya kan gaskiya man khalafahu wanda ya saba musu wala man khazalahu ko wanda ya tabar da su la yazuru ba ya cutar da su hatta hatta ta goma sa'a har sai kiyama ta tsayu kaga wannan na nuna mana firqatul najiya suna na hayyushi hatta kiyama tun farkon tun da annabi ya fara da'awa har tashin kiyama ba za a gushe ba ana samun alfirkatun najiya haka ne kama wannan hadisin ya nuna mana in tashin kiyama ya kusa duk wani mai kwayan zara na imani za a karbe shi tashin kiyama zai zo ne ya riski mutanen banza eh a wata wani hadisi na imamu Ahmad la taquma sa'a illa ala ashrarin nas hmm. tashin kiyama ba ta tsayuwa sai ga ashrarin mutane ashe firkatun najiya za su rayu har tashin kiyama eh? kaga ba za su rayu har tashin kiyama ba za su rayu ne zuwa kusancin tashin kiyama kamar yadda wannan hadisin ya ce da wannan hadisin aka yi jam'i za su rayu kusa da tashin kiyama lokacin da in tashin kiyama ya kusa duk wani mai kwayan zara na imani sai Allah ya dauki ransa zai saukar da wani iska mai laushi da sauransu haka nan in an dauki ran kowa da kowa wa yabqa ashrarun nas wa alaihim taqumu sa'a sai a mutane su wanzu wanda a kansu ne tashin kiyama za ta tsayu kaga ɗaukan hadisi guda ɗaya a yanke hukunci akan yi rashin adalci ga nassi ko da wancan hadisi da zamu ce ahlus sunna ba za su bushe ba har tashin kiyama har ƙarshen rayuwa na duniya suna nan akwai akwai lokacin da wato Allah baya karɓar tuba ma ko baya karɓar tuba ga rai wanda lam kun amalan min qabl aw kasabar fi imani ha khaira to wannan shine ma'anar hadisin Allahu a'lam eh. babu al alal ala mubadarati bil a'mal qabla tazawwud babu tarwa akan yin gaggawa da ayyuka kafin bayyana kafin bayyana fitina mutum ya dage ya ta aikin alkhairi kafin fitina ta bayyana حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن جحود وابن جهر وابن هجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا wato ku yi gaggawa da ayyuka kafin zuwan wata fitina wato kurgayi kurgayi fitintunu da ayyukanku a gari kurgayi bai fitintunu ku dage ku ta aikin alkhairi kafin zuwan fitintunin su zo fitintunin nan ka ƙi tsadin layin. kamar yankin dare mai duhu fitinan da tafin hannunka ba za ka ganin shi hmm. kamar yankin dare mai duhu fitina ne wanda yake mai wato an ce mai duhu in ya zo ba kowa zai gane fitina ba ne zai zo ka gani za ka ɗauka alkhairi ne alhali fitina ne wanda zai kwashe mutane da yawa annabi ya kamanta shi da ƙiɗa'in lailul muslim wanda idza yadda hulan lam karya yaraha an gane fitina ya kai fitina wanda saboda shubuhan da ke cikin sa akwai shubuhohi to shubuhohin zai sanya ba za ma ka san ma fitina bane yusbihu ar-rajul mu'minan wa yunsi kafiran mutum yana wayan gari mumini zai kai yamma a kafiri na'am sai ga ana tarda saboda ba a gano kan fitinan ba na'am aw yunsi mu'minan wa yusbihu kafiran ko mutum ya kai yamma yana mumini ya wayi gari yana kafiri na'am Ya bi yabi'u bi bi'aradin min ad-dunya kaga yana siyar da addininsa da wata kaddara na duniya ya karbi wani abu na duniya ya siyar da addini an gani. to kafin lokacin ya zo mutum ya dage da aiki na alkhairi sai Allah ya cece shi daga wannan fitina da ta zo kenan aikin alkhairi yana sanyawa mutum ya yi kyakkyawan fahimta ga addini in dai mutum zai dage da al'amalu salihah idan fitina ta zo Allah zai wayar da shi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana an gani. in dai mutum zai tsaya tsakanin shi da Allah ya aiki to in fitina ta zo Allah zai nuna mai wannan fitina ne ka guje ta amma idan mutum bai tsaya ya aiki mai kyau in fitina ta zo za ta kwashe hadda shi an gane man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu yanahu hayata tayyiba wala najiz yanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun eh na'am ciwon da na'am maganar manzo duk tabbatar da shi eh mabarkin da shi dufai yi maganar manzo ta nuna mana cewa lallai mabarkin gaskiya ne eh, ai mabarki ba a gina hukunci na wahayi da shi sai dai idan shari'a ta goyi bayan mafarkin su hmm. ya nuna mana falalar hijira duk garin da ka san akwai alkhairi kana waje mara kyau babu addini ka san akwai wani waje mai addini ka tashi ka koma waje mai addini din to ya fa alkhairi gare ka daga ka zauna wajen abin nan amma yanzu kamar a wannan zaman da muke ciki sai ka yi hankali da hijira-hijira. za ku zo kanka hijiran da ya karfin ka za ka zo ka ga wani da'awa zahiruhu wato zahirin shi assalama amma kuma batinuhu fitina da musiba sai ga da'awa kamar na alkhairi ne kai sauri ka je wajen ka zo ka tura kanka zuwa ga halaka dole sai mutum ya tsaya ya ba abin tunani sosai an gane za ga wasu mutane suna ta baka sha'awa tunda wani bai san ka'idan ma menene abin sha'awa ga mutane ba wani bai sani ba wani zai ce suna da gudun duniya ba sa cin abinci sai su ɗaya a rayuwarsu kowa za a ganshi in zaga da masu imani da masu kuɗin da talaka kowa riga ɗaya yake sawa wai wannan ne dalilin da ya sa ya bi su to da mutane bai yaƙi su me manhajin su wanda shi ake dubawa khawarij yaya an ce ɗayan ku iya ga sallar sai ya wulakanta nashi in ga karatun qur'anin sai ya wulakanta nashi in ga qira'an su ga tsayuwan daren su sai ya dauka shi ba komai yake yi ba amma duk wannan ba shi ake so ka duba ba zaka ce yamriquna min ad-din kama yamriqu sahmi da raliya suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi ashe bangaren gudun duniya da bangaren mutum yana da yawan nafilfili mutum yana da yawan kaza yana da kaza ba shi ya ka duba ba ka ba da muhimmanci wajen sanin aqidar shi tukuna shin ya tsaya kan hanya shin yana bin lissafi da Allah lissafi sunna lissafi da sunna kan fahimtar magabata ana samun yan shi'a masu wannan sifa din na yawan ibada gudun duniya ana samun yan sufayi masu wannan sifa din ana samun yan bid'a da yawa kai ana samun yan buza ba in ka ga wannan buda ne sai ma wata ɗaya bai shi abinci ba wallahi wata daya zai wato shi dage tare da shi kowane da aka kawo tarihin shola ya yi wata wajen ɗaya an kulle kan an kulle shi a cikin ɗaki ba a buɗe shi ba sai bayan wata wata ni kuma ya rayu mutum wannan ba shi bane ma'auni na gane wai mutum yana kan gaskiya ko bai kan gaskiya amma gama garin mutane ce kai mutumin da ya watsi da duniya shi ke na ma'aunin ya yi watsi da duniya ba ka ruwan shi da wani abu ba bai fa cin haram wa ya gaya ma bai cin haram in zai sha haram zai kira ka ne ka ce daga abin da ya bayyana gare ka amma wannan ba shi ne ma'auni ba akwai kirista wanda bai cin haram kirista in ya san wannan abin haramun ne ba zai ci shi nan kawai sai ka bi shi Ya sa aka ce ma duk kirkin mutum gaba ɗaya in kafiri ne wannan kafircin ya goge kirkin haka nan duk kirkin ɗan biriya biriya biriya ya goge kirkin amma jona to wannan ma'auni yana da amfani sosai magabatan mu baka ba su mutunci imamu ahmad yace kada kai mamakin wani yana tafiya yana sunkuyar da kai baya son kallon mutane yana tafiya a hankali hankali kada ka yadda kushu'in sa da nutsuwan sa ya rude ka mutum banza ne an gane Allahu a'lam na'am hmm. mutum ne da ɗan kasuwan irin ya nemi ya mai samu ko ko mutum ya nemi ya ne mai samu ko kuma ita mata ne mai mai samu to in cikin sai sai ya samu sai ya kashe kansa ne ne ko shi har to shine kamar abin da wannan ya aikata shi ma laifi ne mutum ya kashe kanshi saboda wani abu da bai samu ba laifi ne mai girman gaske amma musulmi ne ai bai ce bai ce bai iman da Allah ba bai ce zai bauta wa gunki ba bai ce zai shirka ba abin da ke fitar da mutum daga musulunci shine kafirta amma duk zunubin da mutum ya yi matakana cikin da'ira ta musulunci sunan ka musulmi hmm? sai dai ka rage wa kanka daraja ta hanyar zunubai ne na wannan wannan karanta hadisi da suna tsayarwa an waje kullum sai mutum musulmi ya buɗe baki ta shi ma abin ma cikin shi jita jita eh, wannan mai za a yi to ya nuna bai san ya nuna bai san addinin shi bane tsare karanci kenan abu da karanci abu da mace jahili ne kawai <laughs> to da ya san da ya san tarihin wayannan mutanen da yake gani shi da jahilcin in ka ga wannan ka je ka karanci wannan ilimi ka gani su wane ne wayannan mutanen ka karanci tarihin su ko wanda ka gani kafin a rubuta sunan mutum a cikin wannan diwanin da ake karbo hadisi da sauransu sai ka san wane ne shi me tarihin shi a yaushe ya rayu gudun mu ya ba musulunci to rashin sanin wannan kaga mutum zai fada cikin kurakurai da yawa an gane musamman cikin harka na Najeriya wanda ba wai an damu da ilimin hadisin ba ilimin hadisin ma ana karanta kawai gundarin bakin ne ba a karatun rijal din to rashin karatun rijal din sai sa mutum cikin sauki ma ga ya fada cikin bata ko ya inkara hadisi ma amma wanda ya san ilimi na rijal da kuma darajar rijal din to yana da wuya ya riga wasa da hadisi eh insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك